A yayin wani kware-kwaren bikin da ya gudana a fadar shugaban kasar Nijar ne kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa ya miƙa wa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kammalallen rahotonsa makonni kusan uku bayan zaman da ya tattara ɗaruruwan wakilai. Ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba a jawabinsa ya ce aikin da kwamitin ya gudanar tamkar tubalin farko ne suka dasa a yunkurin ɗora ƙasa kan sabuwar turbar ci gaba. ya kuma zayyana wasu daga cikin mafi mahimmanci a shawarwarin da idan aka yi aiki da su za a cimma gurin da aka sa gaba. La proposition du projet de la charte de la refondation qui servira une fois adoptée yana mai shaida wa janar cani cewa daga cikin abin da suka tsayar akwai kundin tsarin mulkin rikon kwarya wanda idan aka kaddamar da shi zai kasance dokokin da za a tafiyar da dukkan lamuran ƙasa sannan sai wasu ƙudurorin da suka hada da ƙayyade wa'adin riƙon ƙwarya na shekaru biyar da za a iya sabuntawa sai batun ƙarawa janar cani girma zuwa janar mai tauraro biyar wato general darme saboda rawar da ya taka a ayyukan sake gina ƙasa sannan a ƙarshe batun rusa jam'iyyun siyasa da bullo da wani sabon kundin jam'iyyun siyasa wanda ke daidai da tsarin rayuwa da al'adun ƙasar nan. bayan da ya karbi takardun wannan rahoto daga shugaban kwamitin dr mahmudu haruna jingarai shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdurrahman chani wanda ya nuna gamsuwa da yadda abubuwa suka wakana ya yi tunatarwa game da mawuyacin halin tsaron da ake ciki a yankin sahel sannan ya gargaɗi 'yan ƙasa akan buƙatar canza tunani aucun pays ne se développer dans division ya ce ba ƙasar da ta samu ci gaba cikin yanayin rarrabuwar kai ba ƙasar da ta samu ci gaba da aƙidar ɓangaranci ba ƙasar da ta samu ci gaba in ba cikin yanayin haɗin kai da aƙidar gina ƙasa daga ɗaukacin 'ya'yanta ba irin wannan tunanin ne nake buƙatar al'ummar nijar ta runguma sannan ya kamata daga yanzu a fara mai da hankali wajen yafewa juna a manta baya pardonner Tuni 'yan ƙasa suka fara mai da martani a game da kiraye-kirayen na janar Cani. Sunana Abdulnasir na Hancigori. Eh yana da kyau 'yan ƙasar Nijar su gafarta ma juna domin a samu haɗin kai. Kuma waɗanda sun kai juyin milki za a iya musu afuwa bisa kan laihin juyin milkin da sun kai. Kuma idan gaskiya ne ana son a manta abin da ya faru a fara da shugaban ƙasa da an ka hambare wanda har yanzu da shi da elan nashi suke cikin hannun su zawa ba tare da hukuma ta hukunta su bisa kan wani laihi da ake tunga masu ba. Ni sunana Awul Ibrahim, mamba na kungiyar hula da ake ce ma aniweb eh an yi haka nan ba mu mu kasar mu adalci ba niger ta shiga cikin kunci kuma akwai wanda akwai sa hannunsu da yanayin da niger ta samu kanta kenan ya kamata a ce duk wanda ya ci zarafin niger a gurin fanar da shi Eh, a hiddo mu Nijar ta. Tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Muhammad Usman da Salu Jibo na daga cikin manyan baƙi da suka shaida bikin karɓar wannan kammalalar rahoto. A nan gaba ne za a san makomar abubuwan da ya ƙunsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.